hedikwatar hukumar tsaron farin kaya a Najeriya wato DSS ta ce ta bankaɗo wani shirin ɓoye na haddasa mummunan yamutsi a wasu sassan Najeriya, musamman ma dai a yankin Arewa ta tsakiya. DSS ta ce so ake haddasa tarzoma irin na addini mai kuma kama da ƙabilanci, da kuma za a yi amfani da shi wajen ingiza wani sabon rikicin irin na ɗaukar fansa. Hukumar tsaron ta ce don cimma wannan manufa masu ɗaukar nayin rikicin ta gano tuni sun yi taron sirri a ciki da wajen yankunan da aka tsara ta da rikicin har ma an nemi 'yan tashi biya da za a yi amfani da su wurin haddasa wannan yamutsi. DSS ta ce tana sane da wani shiri da aka kitsa wajen yin amfani da ɗalibai da malaman jami'a da halin yanzu suke yajin aiki. A ƙungiyoyin kwadago, fanɗararrun matasa da ma wasu muhimman ƙungiyoyi don ƙaddamar da wani mummunan bore da bijirewa gwamnati a kwatankwacin irin na zanga-zangar ƙin jinin zaluncin 'yan sanda wato nsas da aka yi a baya da kuma ake son yin amfani da batun wahalar karancin man fetur da halin yanzu ake fama da shi a Najeriya a matsayin hujja. Bayan kuma gwamnati na iya ƙoƙarinta wurin shakan wannan al'amari, in ji DSS. Hukumar ta DSS ta ce tana kallon wannan a matsayin rashin kishin ƙasa, kuma tana nan tana bin diddigin waɗanda ke da hannu wajen wannan tarzoma. domin cimma wata bukata ta kashin kai ta kuma gargaɗi masu ruwa da tsaki a wannan shiri nata da zo na tsaye da siwa kansu kiyamun laili in ba haka ba to ku tabbaci hakika za su yaba wa aya zaki DSS ta nemi 'yan Najeriya masu kishin ƙasa da su yi watsi da duk wani batun zanga-zanga kan karancin man fetur, kuma tana tabbatar da cewar in tana aiki tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu sun fara tofa albarkacin bakinsu kan wannan sanarwa ta hukumar ta DSS. Eh, yanayin da take fitar da irin wannan sanarwa ba tare da misali ta Eh, kama waɗanda take tuhuma ba na cewa sun yi tunda ita gwamnati take da hakkin wannan abun kuma ta ce ta san ana yi to shi yasa mu a matsayinmu na 'yan ƙasa abinda muke jira mu gani wanda kuma shine ingantacce a kama wayanda suke yi din na kama su sai a nuna mana cewa an kama wani kaza an kama wani kaza ga shirin da suke ga shirin da muke da shi kotu su yi hukunci akan wayanda ake tuhuma da irin wayannan laifuka Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.